duk mutumin da ya auri mace ɗaya ko biyu bai yi adalci ba a tsakaninsu to zai tashi ranar tashi kiyama wa shi ma'il ɓangaren jikinsa yana karkace skeleton zai tashi tsarin da ake shi ne hakkin ciyarwa yana kan uba ne ba yana kan 'ya'ya ba abinda nake nufi ba inda shari'a ta ce 'ya'yanka su ciyar da uwarsu amma akwai inda shari'a ta ce kai miji ka ciyar da matarka kasancewa 'ya'yanta suna aiki ba dalili ba ne da za ka ce mata ta je ta roƙe su su ba ta kudin ne wannan zalunci ne kuma tabbas ana bin ka bashi duniya har kiyama sai ka biya na'am kyautata wa iyaye wani abu ne babi mai zaman kansa wannan willingly za su iya zuwa su taimaki wasu su taimaki kishiyar su taimaki ainihin wato kishiyarta su taimaki duk wanda za su taimaka amma magana ka ɗora musu nauyin ainihin wato cafane da ciyarwa da shayarwa da ɗinkin sallanta wannan zalunci ne ba daidai ba ne kuskure ne so muna fata wannan dan uwa ya gyara sannan akwai kurakuran da ake mutum yana da mata wacce tana da 'ya'ya biyu wacce tana da 'ya'ya bakwai wacce tana da 'ya'ya takwas wacce tana da 'ya'ya goma sha bakwai idan ya zo ba su cefane dubu ashirin ashirin ne yake barwa kuma kowa abincin da take da aka sai raba musu dubu ashirin ashirin a wata misali wannan ma ba daidai ba ne yaya za ka ɗauki dubu ashirin ka bawa mai ɗaya kudin cefane kuma ka ɗauki dubu ashirin ka bawa mai 'ya'ya bakwai tilka idan zai diza to abin da ake yi shine kowace za ka bata kudin cefanenta ne gwargwadon 'ya'yanta saboda ku kowane yaro da kwanansa ita wacce za ta iya dafa indomi ita kaɗai da ita ɗan ta ci wacce ku dole ta tukunya so dole ne sai ka lura da wannan difference ɗin na mai na yawa idan kuma ba haka ba to ka ware 'ya'yanka daban kudin cafanansu daban kudin cafanan matan daban kamar yanzu misali mutum ne ya je kasuwa ya siyo naman kaza sai ya ba wa matarsa mai daɗe ya bata kaza guda wancan tana da 'ya'ya biyar sai ya bata kaza guda a matsayin wai shi ya yi adalci duk ya ba su ko yanzu kaga wancan mai ɗaɗaya za ta ci kaza guda sai kaɗan ne babu amma wancan mai 'ya'ya bakwai watakila wallahi kashi za ta tashi da shi so shi ma abin da ake yi sai ya siyo na matan sai ka siyo na 'ya'ya daban idan ka je kasuwa za ka yi shopping duk matan ka sai ka sai musu tsinkin sabulu ɗaiɗai a wata to 'ya'yanka kuma gaba ɗaya su bakwai ko takwas gaba ɗaya sai ka sai musu ɗinkin sabulu biyu ko uku sai ka ce a zo a raba kowane yaro da sabulunsa amma a bawa uwarsa ta ajiye masa haka ake idan kun yi haka to shine za ku yi plain justice da adalci a tsakanin matan ku in ba haka ba matan za su yi ta haƙuri amma wallahi in mutum ya mutu kuma wannan dalilin zai iya kai shi wuta so ya kamata mu gyara Allah kiyaye na Allah saka da alkhairi sai tambaya ta ƙarshe shine hukuncin matan da tana da aure amma tana waya da saurayinta to Allah sauke wannan ita ce musibar da ta faru jiya a Zariya na yi wa'azi na yi bayani akan haka na faɗa cewa eh, wato wani ban Allah ne ya zo waje na yace ce da Allah yana so a hada shi da matar da zai aura yana da matsala a gidansa na ce me ya faru ya ce wallahi yana da matansa guda biyu amma dukkan na da boyfriend ya ce so abinda ma ya kawo ya ce min da Allah yana so a sama masa matar da ba za ta yi boyfriend ba sai na ce me boyfriend sai ce ai yanzu yawan yawan mata sai wanda Allah ya kubutar tana zaman aurenta kuma tana da saurayinta a waje yaro matashi wani lokacin ta biya masa kuɗin makaranta wani lokacin ta taimake shi wani lokacin ta mai ɗinkin sallah ko ta sai masa waya ko ta tura mai recharge card amma fa tana zuwa yana biya mata bukatarta boyfriend ya lal musiba ya bala wannan bala'i da me ya kama so wannan tambayan da wannan bawan allah ya yi ba ba kirkira ya ba wannan mu mun sha jinsu a fatawa a karatu na yi tiritin wata tana waya da wani a gidan so wannan ita